saba Allah kai amma dai ba mu ci wancan ba amma ya tafi daji ne ya je ya kwanta a daji iyo hijira iyo hijira fa man kana hijratuhu ila dirasa in na gan shi kafin in tuna sai shi dan yi mantar da ne in na gan a tashi za ka yi dungurin ko tasowa za ka kai yau wala ka dawo cikin jama'a yanzu dai asarar da kai bajin hausa kai ba hausa ko kai ba ka zai ba ba ba hausa ne to yi baccin ka ka hutu da hmm, ya masa kace yi baccin ka ya huta ya yi haƙuri na tashe shi da ya masa da ya masa sai ya ji ai kalma ɗaya kawai ka faɗi gina ma maganan ba ta isa ba kunwar ma yaran ko na iri ne kalma guda ɗaya ta gari guda ta falle guda taimakon a ce ka yi haƙuri na tashe ka ashe ma ba ka jin abin da ake faɗi eh jabtan da in zai je can makaranta suka shiga can inda suke fada da abokan shi nan zai yi su zage shi zage su shi wannan abin da aka ci ai ba abinci bane ba shi goro ne tuwil ne shi ba abinci bane ba ana samun ladan an ba da shi ai wai an za a samu lada ba abinci ba ne ba ita amun ta'am hmm? ban ji ba ita ba ba na aiba na ke muda mudamu idan ita amun ta'ami alami ne hmm? idafa ce kuma idafa kullum duk idafa alami ce أنا دا کنه نو دم په کومه دا هوا کوي سم بقيه زوونه ویو ادا ادا متامي هل الحل وطعام لا ليس بطعام الثالث ان غايه غايه التوبه ان تم هو A an haza sayyi'atihi gayan tuba ainihin ya kankarewa wannan zunubansa <clears throat> wa yasiru bi manzilati mallam ya ya'malha fa ya kudu sa'ihu fi muddatil ma'asiyati kaga aikinsa lokacin da ke sabo lalahu wala alaihi fa ina hadal al ina za zaka hada aikin من سعى من من هو كاسب رابهم الرابع أن الله يمقت على معافيه على نفشي لصابانسا ومخالفة أوامره ففي مدة استقالي هذا لو كسي سقلت وانتم بالذنوب كان حظه المقت كسنسا بشيني أي ومقت وحظ المطيع الرضا فالله لم يزل عنه راضيا ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته ثم رضي عنه فإن الرضا المستمر kairu mina ladi ta kalla la hulma an na zamba bi man sila ti shuru bi sammi shiru nubi ba daidai ike da shan daki wa taubatu shi a tiriya kuhu wa dawa uhu shi ne makarinsa shi ne maganinsa والطاعة هي الصحة والعافية وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب صم أفاق منه وربما أدى به إلى التلف سود داما ما سكان هلكاشي أو المرض أبدا sai mu tashi a sadisu duk da hujjoji wanda bai yi sabu ba ya fi wanda ya taɓa